wasu na addu'a wasu na muhawara kan duba lafiyar shugaba buhari da likitoci ke yi a london da hakan ya jinkirta dawowarsa bakin aiki jami'an gwamnatin najeriya na cewa duk wata muhawara da ke nuna tsanantar jinin shugaban ba gaskiya ba ne kuma tamkar hamayya ce ma ta siyasa nanun daman shugaban ko ministan zirga-zirgar jirage ya sirika ya ce ya ziyarci shugaban a london na gaishe mun gaisa kuma lami lafiya lau yana kuma jiran ya gama da likita ya bashi cewa zai wannan gwajin amma ya fara kawo magana wani ya gaishe wani bai gaishe nan ba sai ya bijiro da wata magana ta cewa akwai abin da ake kunshewa din amma dai na gaishe mun zanna mun yi hira mun sha mun karanta jarida kuma duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san eh, yana faruwa ba eh, suna magana da eh, mataimakin shugaban kasa mai rikon kwarya yanzu ni ba na so ana kawo da magana domin irin su ne aka rinka yi wancan zamanin na shugaban kasa umar Musa aka ce mana an gan shi ya hau bene matakala 19 kuma wani ce mun ai wallahi dazun shi yana wasa da dawisu a lambun da ke cikin bila tsakanin da kai wannan babu wani abu shugaban kasa yana lafiya alhamdulillah kuma zai gama wannan binciken na likita kuma zai dawo a bangaren majalisar dokoki da ta amshi takardar bayanin tafiyar ta shugaban dan majalisa Musa Sarkin Adara ya ce shugaban ya mutunta tsarin mulki kar a manta a shekarun baya matsalar da aka samu lokacin margayi Umar Yar'adua da ya tafi neman magani din bai rubuta takarda ya aiko majalisa ba kuma bai yi handin oba ga mataimakin shi a wannan lokacin ba shi ya kawo cece ce aka yi ta tada jijiya kuma har abin ya kawo ya zama shine ba sabanin da aka samu har karshen shekaru shida da Jonta yana mulkin kasar nan wannan karon an canza canja wannan tsarin shugaban kasa ya sanar kuma ya bada mulki ga mataimakin shi kuma komi na taya daidai abinda namu matsayinmu na yan adam shine mai mai fatan alheri a duk inda yake idan yana neman magani ne Allah ya bashi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya ya cigaba da shugabancin shi da aka zabe shi akai mutum kowane ajizi ne shugabannin al'umma da kungiyoyin addini na kiran yau shugaban addu'ar samun karfin jiki don dawa ofis shek Yakubu Musa Sautu Sunna na Jibiris ya ce sun yi umarnin addu'o'i na musamman umarni kuma mai karfi musamman dukkan masallatanmu na juma'a da ainihin abin nan na hamsu salawat da inda ake darussa da sauransu cewa lallai ne a ci gaba da yi shugaban kasa addu'a Allah ya taimake shi ya kama hannun shi muna jaddada kuma wannan kira ga duk mutumin kirki dan Najeriya musulmi ne ko ba musulmi ba ya ci gaba da wannan addu'a don Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku sannan matukar Allah madaukaki ya ba mu iko muka ci gaba da yin wannan addu'a in Allah ya so nasara ta samu da yardar Allah subhanahu wa wataala saboda haka muna jawo hankalin mutane mutane su dawo hankalinsu buhari ba mala'ika bane ba aljani bane a'a mutum ne kamar kowa saboda haka abin da yake shafar kowa yana shafar shi da haka mu ci gaba da addu'a Allah maɗaukaki ya ba shi lafiya ya ba shi ƙarfin zuciya ya kuma kare shi da dukkan shari. Ana ci gaba da zanga-zanga ko gangami tsakanin masu korafin tsadar rayuwa da masu yabon gwamnatin ta APC mai tutiyar canji. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.